wannan dai rana ce wanda kullikin duniya ta ayyana ko kuma ta keɓe zama ranar tunawa da neman haƙƙoƙi na jama'a wanda ya kamata a ce kasashe kamar musamman kasashen afirka sun ɗauki darasi kwarai akan wannan domin yawancin kawai hakkin an fi samun shi a nan kasashen mu ne na baƙaƙen fata wanda har yanzu shugabannin mu ba su san yanci da ya kamata su bar ma mutane yancin su ba da daman da suke da wajen tabbatar da yancin su ba kuma Allah da ikonsa wannan abu sai zama kamar Allah ya daidaita shi da kuma lokacin da aka yi rashin babban gwarzo wanda ya fice kwarai da gaske wurin neman mu talakawa yanci ko kuma fakaken fatan South Africa yancin su wato Nelson Mandela. Wannan abu ne wanda ya kamata a ce ƙasa kamar Najeriya da sauran kafashe tunda da Najeriya da South Africa kusan ana haɗa su a kafaɗa kafaɗa ne. To abin darasi ne kwarai a kan rayuwar shi. Na farko akwai siyasa na neman yanci da ya yi wanda kuma ya nasara da kuma siyasa na yafiya wanda waɗannan da ya nema yancin an musguna mishi an ɗaure shi an kulle shi amma da ya fito ya ce ya yafe mu kowa bai bi tura nan da bisa da kulle ba don a matsayin shi na shugaban kasa kaga zai iya bin su da bisa da kulle ya ga dama ya sa a kakka su kuma ya kwace dukiyoyinsu kamar yadda wasu kasashe irin namu ne kaga gani da abin sha'awa ne a rayuwarsa kwarai da gaske sa'annan kuma ya yi siyasa ne ya kamata a ce sauran kasashe sun koya nuwa ɗaya na shekara hudunsa a matsayin shugaba ya sauka ya bar ma jama'a su zaɓi wanda suke so bai dage cewa sai ya yi shugabanci na dindindin ba irin yadda muke kullum yau a zo a ce za a canza constitution a daidai da yadda shugaban kasa zai kara zama nuwa na na uku na hudu na biyar da sauransu kaga shi alal hakika da yi wannan ba. Wato wata aya ce babba ga masu tauye dan adam haƙƙi kenan. Kwarai kuwa kwarai da gaske kwarai da gaske. aya ce babba ga su kaga abin sai zuwa daidai mutumin da har yanzu a kafansa ba a samu wanda ya ce tur da halin shi ba kafan hmm. da ya fito har yanzu to wajen rashin nuna eh, zalama haka kwaɗayi da almundahana kana ganin mandela ya ba da misali a ya ba da misali babba domin duk wanda suka kai ziyara suka ga ɗakunansa sa ko suka ga inda yake zaune duka duka ɗakin shi mutum goma ba za su iya zama a cikin ɗakin ba gado ne waya shida irin wanda muna kwaleji muna kwana a kai a irin wannan rayuwa yake ba mu kamar nan da zaka ga mutum ya zo ya saya rabin gari ya ce nashi shi ya saya gidajen gari ya kwashe dukiyoyin jama'a ya tara irin ma ba ma hankali a ciki ba zaka so a ɗan makala wani abu na Mandela jikin wannan rana ta yancin dan adam a rinka yi shekara-shekara. Eh to ka san mu a bangare nan abin da za mu so shine a amfani da wannan dama a rinka wayar ma da 'yan baya kai wurin ɗabi'unsu da halayensa da irin abubuwa da ya bari na tarihi ma duniya. idan aka sa shi a wannan rana mu ma muna muna yin lecture ana dan wasu abubuwa ana wayar da fannin na da abu yayi kyau zai zama cewa abu ne wanda kila mutane yan gwagwarmaya masu kasuwa musamman ta harka irin wannan za su samu darasin da za su sauka a ciki